hoto na takwas shekaru in ka sun ka wuce yara diya an aye mutane sun yi ƙasashe da yawa sun ka watse ko'ina a duniya suna suna iri-iri daban-daban Allah ya ga wani mutune wanda ake ce ma Ibrahim mutune mai son Allah mai imani sai Allah ya ce mishi dibi sama ka ƙilga tarmamu in kana ya ƙirga su su ne wa'annan zuri'arka matar ibrahim ba ta da ɗa ibrahim ya tsufa ya yi kusan shekara ɗari matar shi ma ta tsufa ba ta sa ɗa a duniya ba ta iya aihuwa ba ta yarda da alkawalin da allah ya ce mata ya ba ta ɗa ibrahim ya yarda da allah ƙwarai wadda allah ya alkawalin matar shi ta sa ɗa a duniya wanda za a ce ma ɗannan wanda ta aifa za a ce mai ishaƙa Allah ya yi alƙawarin cikin zuriya Ibrahim a kowane wanda zai zuwa mai ceto an yi shekara da shekaru Isa an aihe shi cikin zuri'a Ibrahim da Ishaƙa